misali na uku wani ba ƙauye ya zo ya musulunta wurin manzan Allah ya tashi zai koma garinsu manzan Allah ya ɗibi raguna guda ɗari ya bashi wannan tsaraba ce wannan guziri ne da ya je ba da garinsu sai ya tsayaye ihu a ƙofar gari ihu jama'a sai suka taruwa na malak lafiya me ya same ka ya ce lafiya lau izhabu فأسلموا عند محمد فإن محمدا يعطي أطاء من لا faƙara. Ya yace ku je ku musulunta a wurin Muhammadu Muhammadu yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci Haka ce yaya jawabi yace ku duba na musulunta ne zan taho ƙauyen shine manzo Allah ya bani waɗannan rago ɗari jama'a ku duba ba ƙauye rago ɗari ka taba jin da aka kyautar rago ɗari duk garinku sai a madina manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallama wani shi kuma misali na hudu azumi ya yi shi kuma yana saduwa da matar shi da dare kuma ya sadu da ita da rana kuma baya iya haƙura sai ya ga tofa da watan azumin nan ba zai iya haƙuri ba don haka sai ya ga bari ya yi zihari ya ce wa matar shi in ma ya sadu da ita da azumin nan to shi kenan ta haramtu a kan shi ya ce ran nan ku sai ga matar shi kawai ta yi wawa kwanciya da daddare don ya haramta kan shi ita ne gaba ɗayan da azumin ai in ba haka ba da daddare ta halatta to gaba ɗaya haramta kan shi sai ga ta yi wawa kwanciya sai kasa haƙuri sai sadu da ita to yanzu kuma tun da ya natsu sai dawo cikin taitayin shi to dama a ƙauye ne malaman ƙauye kuma karatu bai ishe su ba don za ka je wani ƙauyen duk ƙauyen ba wanda ya san ƙawa'idi har to da ya za a yi fatawa haka je aka samu liman liman eh ga abin da liman ya ce eh eh to za ka yanta bawa ya ce liman ba ni da hali ya ce ba ka da halin ka je kai kai ka saba Allah <laughs> ya ce to azumi sittin ya ce liman e talatin fata ja mana haka ya ce ba ruwana dole ka yi to kana da yadda za ka ciyar da miskinai sittin ya ce liman miskinai sittin e jiya da yunwa aka kwana gidana liman ya ce tashi tashi ka tafi ka iya sabawa Allah baka san yadda za ka yi sadaka ba tashi liman ya kore shi shine sai ya tunani dama annabi ya ce na ha yathriba wa hiya madina wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun madina ita ce alheri in kunci ya maka yawa tafi madina matsala ta yawa wallahi tafi madina wallahi jama'a ko littafi ne mana tsada wani lokacin sai mu tafi madina sai ka je ka same shi riyal 700 a makka kana zuwa a madina sai ka je ka same shi a wani bookshop riyal 270 gata a aikace kun ganta sayar alamin nubala kun ganta yau kusan shekara sha biyar muna maka mun rasa yadda za mu yi ta fito riyal 700 ba kuɗi ɗalibi kawai sai muka shigo mota daga makka zuwa madina kawai da daddare kafin gari ya waye kawai sai muka zo muka samu wani malami ya kada mata bonanza riyal 270 Sero alamin balagata madina ta fi alheri fiye da kowane gari duk matsala an ta same ka gudu madina manzo Allah ina ya tafi madina kai ma tafi madina don haka kawai mutumin nan sai ya gudo madina Allahu akbar yana gudowa madina aka kawo shi wurin manzan Allah sallallahu alaihi yana zuwa wurin manzan Allah ya zo ne da halakt halakt na shiga uku na lalace manzan Allah ya ce kai zauna babu shiga uku anan zauna me matsala ka ka zo ba matsala ka zo headquarter ba matsala me damuwa ka ya ce wallahi ya manzan Allah ba ni haƙuri sai na yi jima'i ni koyaushe to azumi ya kama na yau matata zihari cewa ma kaf azumin in na taba ta to kamar na taba uwata to kuma tsautsayi ya kama ni jiya kawai gashi gashi za Allah ya ce kana da yadda zaka yanta bawa mutum ne mai barkwanci sai dafa wuyan shi ya ce ya manzan Allah duk duniya an ba wuya na ba ban mallaki wuyan kowa ba manzo Allah ya ce to kana da yadda za ka yi azumi sittin? mutum ya ce manzan Allah kenan duk wannan rikicin ai kwana talatin ne ya saka mu to kuma haka ce za mu yi kwana sittin to ai kaga rikici ya karasa rikicewa ba zan iya ba talatin ma na kasa haƙuri ya manzan Allah balle sittin sai ce kana da yadda za ka ci da miskini sittin ya ce jan wallahi jiya da yunwa aka kwana gidana sai manzan Allah ya ce zauna ina ne garinku ya ce gari kaza ya ce to ka je wurin wani in ka je shi ne na sa ya tara zakka a garin ka je ka same shi ka ce na turo ka cewa a ɗibi zakka a baka ka ci zakkar a matsayin sadaka da ka fara da kaiwa kanka ba ƙauye a guje ya kwashe a guje ya tafi ƙauyensu ya je tsaya a ƙofar ƙauye ya yi ihu aka taru ka kaddara sai fara da zagi kenan tunda ya sha wahala a garin ya ce musu mugaye na haɗu da kunci da wahala da muguwar fatawa a wurinku ba rahama na je wurin manzan Allah na samu sassauci manzan Allah ya ce a bani zaka in ci in kun yi min bakin ciki to manzan Allah ya fanso ni jama'a kun fahimta wallahi kowane zamani suka kuntata maka ko ka gudu wurin manzan Allah shine me manzon Allah ya ce rabu da nasu kawai ka ɗauki nashi kar ka sake wallahi su baka wahala su ɗin ne su ɗin ne kuma manzon Allah shi ɗin ne shi ɗin ne har duniya ta tashi ga hadisan shi nan compiled an tara maka su an tace su ka karanta shikenan kar ka yadda wani ya baka wahala a addini manzon Allah babu tsanani a cikin addinin shi jama'ar musulmi kun ji wannan hadisin nan da muke karantawa yana cewa ne an tambayi manzon Allah sun roƙo su sun kawo bukata ya basu sun kawo bukata ya basu sun kawo bukata ya basu baya cewa a'a wata rana an zo za a yi dawafi a Ka'aba sai wani jikan manzon Allah ya zo zai dawafi sai mutane sai suka ce bari su girmama shi gaba ɗaya kowa ya tsaya a bashi shi kaɗai kadai yayi sai ya zo yana kewaye Ka'aba shi kaɗai. sai kawai wani da bakan magana sai dure shi ce ya san kowaye kawai wulakanci ne sai ce wai waye wannan da Allah duk aka tsaye da Ka'aba saboda shi to akwai wani mawaki yana zaune kusa da shi sai ce ha zabnu fatimata in kunta la ta'rifu in kunta tajhaluhu ha zabnu fatimata in kunta tajhaluhu dan gidan Fatima ne jikan Fatima ne in baka san shi ba ya ci gaba da yaban wannan ɗa har ya kawo kan annabi a cikin yaban ne sai ya ce ma la kaga kakan shi tun da yake bai taɓa cewa a'a ba laula shahadatu kanat la'uhu na'am ba dan ashhadu Allah ilaha da kakan shi yake cewa ba to da laɗin shi ma za ta zama na'am ne na haka manzon Allah baya cewa babu baya cewa a'a baya cewa da matsala manzon Allah babu negativity duk al'amarin manzon Allah positive ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to amma duk da baya cewa babu ko baya cewa a'a amma ai yana nasiha bari ku ji hatta na fi da ma'in da sai da ya zama dukiyar da ke wurin shi kaf ta kare faƙala sai ce ma ya kunu indi ma ya kunu indi min khairin falan udakhirahu anku wallahi da da wani abu a wurina ba zan ɓoye muku shi ba ya ƙare duk abin da kuke tambaya ya ƙare an tambaya ya kawo an tambaya bayar, an tambaya ya bayar kuma wallahi daga wannan ya ƙare in akwai ba zan ɓoye ba zan kawo ba ku. amma sai musu wa'azi wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wanda dai ya kame baya roƙo Allah zai rufa mishi asirin yadda za a ganshi a kammale wa man yastaghni wanda di ya samu wadatuwar zuci yughnihillah Allah zai wadata shi wadatuwar aljihu da hannu kai za ka saka wa kanka wadatar zuci shi kuma Allah sai wadata hannunka wa man ya tasabbar ku cire kusa direct kawai duba duba bari kawai zauna kawai kai dai kai dai zauna kawai ka kashe ne? to wato stabilizer muke nufi ku haƙura da shi Ne? Mm, kawai a haƙura da shi to shi kenan sa a yi hakuri jama'a an dan samu rawa ne daga wuta din. Allah ya taimaka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wanda duk yake hakuri da babu to Allah zai rinka bashi abin da zai haƙurtar da shi baka da shi sai kake hakuri ko to Allah zai rinka ɗauka yana baka abin da za a ganka mai haƙuri din wa ma utiya ahadun ata'a khairan ata'a khairan ata'an khairan wa ausa min as-sabri manzo Allah ce ba a taɓa baiwa wani kyauta da tafi alheri da yalwata fiye da hakuri ba kyauta wadda tafi kowace ita ce hakuri kyautar da tafi kowace yalwata ita ce hakuri wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin ka rinka haƙuri ka rinka kamewa amma ba ya zama duk abin da ya taso maka an yi maka haihuwa sai ka nemi taimako za ka aurar da yarka sai ka nemi taimako damuna ta yi gidanka na zuba sai ka nemi taimako ɗanka bai da lafiya sai ka nemi taimako ba ka da haƙuri ba ka da juriya komai ka gaza saboda zuciyarka ta riga ta mutu bayan da imam al-bukhari ya kawo wannan sai kuma ya kawo wannan hadisi ya ce haddathana abdullahi ibn yusufa akhbarana malikun an abi zinadi an al-a'raj an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi sallama wallazi nafsi biyadihi manzon Allah ya ce na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi la an ya'khudha ahadukum hablahu ɗayanku ya ɗauki igiya fayahtatiba ala zahrihi ya je ya datso icce ya ɗoro iccen a gadon bayan shi khairul lahu min an ya rajulan fayas'alahu yin haka shine mishi alheri ba wai ya je roki wani ba a atahu aw mana'a ya bashi ko ya hada shi an baka ka ji kunya balle kuma an hana ka in an baka ma ka karba da hannu na kaskanci shine hannunka na ƙasa balle a ce an hana ka imam al-bukhari ya sake kawo wannan hadisi cewa haddathana musa haddasana wahaibun haddasana hishamun an abihi an zubair ibn al-awami عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن manzon Allah ya ce lallai ɗaya daga cikin ku ya ɗauki igiyar shi faya atiya bi huzmati hatabin ala zaharihi ya je ya yo ice kai guda ya ɗoro shi a gadon bayan shi shine faya fa ya je ya siyar da isha faya kuffa Allahu biha wajhahu Allah ya kare mishi mutuncin fuskar shi da wannan icen khairul lahu min an yas'alan nas haka shine alheri gare shi ba ya je roki mutane ba jama'a kun ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauki igiya ka je ka datso ice ka dauro shi dauri guda ka doro a gadan bayanka shine maka alheri kadai ba wai shi yafi alheri ba kar ka fassara hadisin da haka haka shine alheri ba wai ka je kana roƙon mutane ba a qawhu aw mana'uhu su bashi ko su hana shi jama'a kun ji wannan to a cikin wannan hadisi akwai darussa masu yawa na farko annabi yana ƙara fassara mana waccan maganar gari ya waye ka je yi sadaka ba ka da abin yin sadaka tafi ka je ka samu aikin yi a'a ka san aikin da za ka yi ba ka ji daga cikin abubuwan da za ka yi ɗauki igiya shiga daji daddatsu ice ka ɗauro shi ka ɗoro a gadon bayan ka, ɗorowa a gadon bayan karya alkadarin girman kai ne to amma wannan karya alkadarin girman kai kuma wajibi ne akan iyaye su fara wa yara tun daga ƙanana domin kun fari ya gama sakandare duk 'yan matan anguwa ya game musu karya ya je polytechnic a ya je jami'a duk yaran department ko faculty ko kuma 'yan matan campus yana da wajen 'yan mata bakwai a campus din so da haka duk inda ya kewaya a garin automatically akwai wata yarinya da za ta gan shi ko kawarta zai yadda yiwu ice kun fahimta jama'a zai yadda a irin wannan halin ya zauna yana kwankwasa kujeru ya kafinta zai zauna gaban keken dinki ba zai bato hanya ta farko ta karya alkadarin girman kai ga 'ya'ya in sun girma shine tun suna ƙanana kai uba ka rinka ɗaukan su kana tafiya da su wurin sana'arka kowace iri ce kowace iri ce kana aikin kafinta ne tafi da yaran ka. da ya fara wayo ka sa a yi mishi wata guduma ko da ta wasa ce samu wata ƙaramar kusa ko yaya ce ka sa shi ya rinka haɗa wani katakon ya saba ana wucewa ana ganin shi gashi nan shine kafinta to ko ya kai shekara sittin ba zai ji cewa kaskanci ba ne a gan shi tun yana ɗan shekara bakwai ɗauke shi ka ɗora shi akan keken ɗinki ko ya kai shekara talatin ba zai ji kaskanci a gan shi a kan shi ba tun yana ɗan shekara goma kana zuwa da shi gona to ko ya shiga jami'a ba zai ga cewa abun kunya ne wanan me yasa jiya baka zo lacca ba sai ce wallahi na je zuba taki ne kaga wata yarinya ta kalle shi taki eh, a ina yace a gona ce ah, are you a farmer of course i'm a farmer saboda me yana cike da alfahari yana da confidence yana da izza yana jin daraja ce amma yanzu kai ka je ka samu waɗannan yara yana jami'a ko yana polytechnic ko yana fce ya cika 'yan matan gari da ƙarya duk inda wata mota ta wuce ya gaida mai mota sai ce <laughs> wannan kanin mamana ne fa eh, wannan kanin mamana ne eh, na fata an gane ya je ya ɗauki hotunan gidaje masu kyau ya zuba a cikin lecture note wancan ta karbi aron note ɗin shi sai ta duba a ah, wani fa wannan gidanku ne ya ce wannan wasu gidaje ne ma baban mai haya zai bayar haya zai bayar eh duka saboda ƙarya amma an jima sai ya zo yana cewa ya dai Allah baby ko akwai dan bambita a ɗakin na naki ke da kina da wayo sai ki hada masu sababbin gidajen haya shine yazo yana nokon ki ta? daga nan zaki gane ƙarya ce amma fa inna halata amal absar yan matan ba su da wayo ina fata an gane saboda haka hanya ta farko ta karya alkadarin girman kan mutane shine tun suna yara a dora su akan abin da yake abin nan shine daidai jama'a kun ji wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam إمام البخاري حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال wani sahabi ne dattijo sunan shi hakimu dan hizam ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa atani na roki manzon Allah sai manzon Allah ya bani thumma sa'altuhu fa atani na dawo na sake roƙon shi ya dauka ya bani thumma sa'altuhu fa atani na sake roƙon shi sai ya dauka ya bani thumma qala sannan sai manzon Allah ya ce da ni ya hakim ya kai hakimu inna hadha al-mala khadiratun hulwa kaga dukiyar nan kyau ne da ita a ido koriya take shar sannan zaƙi ne da ita a baki kamar alewa faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi wanda di ya karbi dukiyar nan cikin farin ran wanda ya bashi to za a sa shi albarka jama'a kun ji sirrin albarka ka karbi dukiyar a hannun shi yana fara'a yana baka haka duk wanda ya karɓi dukiya a hannun wani cikin farin rai daga wanda ya bashi to Allah zai albarkaci dukiyar wa man akhadahu bi ishrafi nafsin wanda ko ya kwallafa ran shi akan dukiya saboda kwallafa rai har wannan mutum ya dauka ya baka lam yubarak lahu fihi ba za a taba albarkatar shi akan haka ba shine ka sa ido yanzu dubiyar da almajirai suke mutum ne ya zo ya zauna ya sai tuwo kwaya biyu sai ka ga tuwon kamar girman gwaiba yan tsugul-tsugul an zuba mishi miya a sama da nama yanka ɗaya kai kuma almajiri sai ka zo sai ka tsuguna sai ka aje kwanan haka sai kai haka Don Allah shi mai ya ci balle ya san maka to amma ka kura mishi ido duk wata lauma kana kallon shi daga sama kana ƙasa ya dawo kana to ka kallafa rai sai dan rage wata yan loma sai miƙa maka ba za ta yi albarka ba saboda ka kallafa ranka ka kallafa ranka a ka gano wane yana da kuɗi kai kenan yau ka zo kofar gidan shi gobe jibi kana ina kana ofishin shi gata kana buga mishi waya ka kallafa ranka sai ka ci wannan dukiya ko an baka manzon Allah ya ce ba za ta yi albarka ba wa kana kallazi ya'kul wa la yashba annabi sai ya ce sai ka zama kamar wanda yake ci baya koshi ku dubi waɗannan almajiran namu akwai almajirar da baka samu ta shekara talatin tana bara akwai almajirin da baka san ya shekara goma yana bara ya ƙalla ran shi akan dukiya sai zama kamar mai ci ne baya koshi sai annabi ya ce al-yadul ulya khairun min al sufla sannan kuma hannun da ke sama yana bayarwa shine alheri fiye da hannun da ke ƙasa yana karbe to hakimu da ya ji wannan wa'azi na manzon Allah faƙala hakim sai hakim ya ce faƙultu ya lalla sai na ce ya manzon Allah wallazi ba asaka bil haq ina rantsuwa da Allah da ya aiko ka da gaskiya la arza'u ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya na yi maka alkawarin ba zan sake karban komai a hannun wani ba haɗin rabu da duniya fakana abubakar radiyallahu anhu yad'u hakiman ila al-ata ana nan sai manzon Allah ya rasu abubakar ya zama khalifa sai abubakar ya kira hakim hakimu zo ka karbi kyauta فيأبى أن يقبله منه سيك كربي ثم إن Umar'a har zamanin Abubakar ya ƙare shekara biyu hakimu bai taɓa karɓan kyautar shi ba dan yau annabi alƙawari thumma inna umar radiyallahu anhu ahu li yu'tiyahu fa aba a zamanin na umar yanzu ba kyauta bace a'a dukiyar gwamnati ce ta kai ta kasaita kamar yadda lokacin gawan aka ci odoji duk dattijo dan shekara arba'in hamsin sittin ya san me nake faɗi dan shekara talatin kai ba a ci da kai bai shiru zamanin gawan ne aka samu kuɗi kuɗi suka yi yawa a ƙasar a lokacin kuma ana da ƙarancin masana harkar tattali na'am wannan ni nake wannan ta'alikin muna da ƙarancin masu ilimi game da tattali aka tafi ƙasar liberia aka biya musu albashi na shekara biyu shekara biyu duk ma'aikatan liberia gwamnatin gawan taɗi ba aka biya musu an rasa ya za a yi da kuɗin kuma ba masu shawara da za su ce to ga abin da za a yi da sai abu kowace ƙaramar hukuma kowane ƙauye sai a gina jami'a abin da sarki fahad ya ke nan, sarki fahad ya samu haka zamanin shi ya samu kuɗi da ba a taɓa samun su a ƙasar laraba ba kaf sai bi duk wani gari ba local gama ba ba gari ko a yi fce ko a yi polytechnic ko a yi university duka a saudi arabia haka aka bi a zo zaria city ko sai a yi university sai a taho sabon gari sai a yi polytechnic idan haka tafi kuda sai a yi fce haka aka yi duk saudi arabia makaranta ce yanzu ko ina akwai tashirin institution kowane gari ba wai local government saboda suna da mashawarta mu kuma a lokacin akwai karancin karatu musamman zamanin soja ne in kai magana ma sai a daure ka shikenan sai aka samu wani ina jin in yamuri ne ko mutumin kala ba a lokacin wani masani sunan shi odoji shine wakilin gawan akan haka sai aka ce abinda da za a duk ma'aikatan najeriya a raba musu kuɗi ma'aikatan railway ma'aikatan nitel P&T ma'aikatan talbijin duka aka yi ta raba musu kuɗi malam kaga mutum ya shigo kasuwa sai ka gan aka ya ce wannan nawa aka ce sile biyu sai ce a bashi ashirin ina fata an gane muna yara a babban titin muciya wani ma'aikacin railway ya je ya karɓo irin wannan odoji malam sababbin kuɗi yan biyar biyar ya zubo su aljihu ya aje sauran a gida wannan ya je ya sha giya ne ya taho yawo sai kaɗo cikin muciya da yan biyar biyar ɗin shi mala ya zo ya samu wani mahauci atai atai yana gasa yana gandar kan awaki ya ce to yana sai ya ɗauki yan biyar sile biyar irin ta da sai ya gata ya sha giya ne in ya ga sai watsa mana mu kuma sai a filo sai a karba to kai ka karbi rabi ni na karbi rabi mu je a jona ta ji ya canji haka ake yi sai ya gane sai jefa can sai zo kan ganda atai atai nawa nawa kan awaki to atai ya ga yana zubar da kuɗi a banza sai ce sule biyar sai ce atai don kaga na shagi a ina nan da hankali na duk a lokacin odoji aka yi wannan shigantakar misali ne ne muku kawai jama'a <laughs> fata an gane to an fahimta jama'a kuɗi sun samu haka a zamanin sayyidina umar amma shi sayyidina umar sai bai almubazaranci ba sai ya dubi duk wani wanda ya zauna da manzan Allah namiji ko mace sai sa aka yi mishi designing payroll system ko ma'aikacin gwamnati ne ko ba ma'aikacin gwamnati ba ma'aikata suna nan da albashinsu amma duk wani sahabi namiji ko mace sannan duk wasu 'ya'yan sahabbai duk wasu marayu duk wasu waɗanda mazajensu suka mutu yasa aka yi mishi takarda gaba ɗaya aka rubuta sunansu sai aka ainihin zuba musu ainihin alawansu za a rinka ba su duk kwana ashirin zuwa ashirin da biyar ga wata duka shine aisha ta ce ba mu cinye na tsohon wata ba sai na sabon wata ya zo shekara uku da ta wuce ina jin ko shekara hudu ƙasar saudi arabia ta sake samun irin wannan kudin muna saudiya a lokacin nan wani abokinmu an ba shi kuɗi haka ya zo ya baza su sai ya gigice ya kasa kirgawa ya ce nawa ne nan na ce a kirga mana ya ce ba zai iya kirga wato ya zare ne ba zai iya kirgawa ba ya rude ba zai iya kirgawa ba in yi kaza yi kaza yi kaza sai ce la haula wala quwwata illa billah ce abdalla malikar rahma abdalla malikal insaniya ai in ya kama zai kirga sai ya ce la haula wala quwwata illa billah sai ce sarki abdullahi sarkin rahama ne sarkin mutunci ne abdullahi Malikar rahama malikal insaniya shi tabga sheikh wai sai ce mu me kake bukata ne malam sai ce insha Allah sai ce la <laughs> ina fata an gane malami a primary school yana karɓar riyal dubu goma sha bakwai sai ka buga dubu arba'in so dubu goma sha bakwai sai a ce an ninka mai so biyar to shine in ya zo gida sai rikici ko an fahimta wani ya ce zai ritaya a yi ta lallashin shi ce a shi ya samu abin da yake so haka to shine da suka samu wannan kudin jama'a shine kuka ga waɗannan abubuwan da suke yi da sarki abdullah ya zo ya tsaya a nan daidai babu malik fahad daidai kofar sarki fahad sunan kofa ce kawai sai ce yana son a yi titi tun daga nan hajjidda kawai a haka a tsaye kawai kama ka ce tun daga nan har kawo ma'ana ce ina son ganin tasha kawo haka gida nawa za a buge ce ba komai aka kewaya filin arafa ya ce yana so a yi titin jirgin ƙasa amma ba zai hana masu aikin hajji komai ba su ci gaba duk wani gini kuma na aka kawai sai aka tada filoli filoli sai aka tayar sai aka ta da titin jirgi a sama aka dawo ka'aba shine yanzu aka zo aka yi mata wani irin ƙari tsarki ya tabbata ga Allah da na san misalin zai kai mu ga haka da na ɗauko muku bidiyon kun gani akan kwamfuta wato abin ba roba ba ne ba katako ba ne balle ka ce siminti ko dutse a'a a cikin kwana biyu za a iya zuwa a haɗa shi in aka haɗa shi an sake haɗa wani wurin sabon ɗawafi hawa biyu kuma an so za a iya cire shi sai ka abata ta koma yadda take ba abin da za ka gani har sun riga sun gama shi ya sa bana suka takaita ba da visa da sauransu saboda wannan aikin da ake sannan sun rusa waɗannan hotels suna son su fitar da waɗannan tituna da ake magana to ba nan ba wannan riba ce aka samu irin taku ta ptf ta zamanin abacha raran man fetur riba ce aka samu ba wasu kuɗi ne daga saman bakwai ba kuma kun samu irinsu a ƙasan nan shine sai aka ce za a yi wata jami'a kun ji ta a bbc ko har an gama jami'a an ɗauki ɗalibai sai aka koma jami'ar islamiyya ta madina wadda duk duniya ba a taɓa kafa jami'a da take karantar da addinin musulunci na gaskiya irin ta ba aka koma aka rusa ta aka ce ba sauran ɗalibi biyu a ɗaki suka ce haramun ba'idin kowane ɗalibi kwanan shi daban kowane ɗalibi ɗakin shi daban lokaka daban komai naka daban an faɗi wannan ko wallahi shekara ta kewa na shiga jami'ar islamiyya kawai wani ɗan nan ya ce mini sai na gan shi shi da wannan ce oh allahu akbar sarki goma zamani goma a da haka za a zube su haka gashi nan kowa daga dan shi kana jin mun sharin wani amma yanzu kai kadai a kwana ka ka rufe ka fita duk da suka gama wannan sai suka ce bai ba sai aka dubi wani kwari jama'a kaga kubanni ko yadda kaga kubanni din nan kwarin kubanni din nan a jikin jami'ar islamiyya shine wadul aqiq gaba ɗaya sai aka share shi kawai sai aka ce ayi jami'ar islamiyya kuma ta turanci jami'ar islamiyya ma ta turanci yanzu a rinka karantar da english pharmacy medicine law engineering jami'ar islamiyya ce amma turanci ne kuma boko kudin ne ba an rasa yadda ba a yi da su ba amma shi ne ake ta kirkiro developmental projects irin wannan duk da gama sai aka ce to ai cikin garin makka akwai matsalar ruwa cikin garin makka akwai matsalar ruwa wannan irin matsalar ta cikin garin makka ai ita ta faru a lokacin sarki fahad aka rasa ya za a samar da ruwa amina da muzdalifa da arafa kun san sahabbai sun sha wuya shi yasa suke cika jarkokin su jajibarin arafa sai su tafi da ita shi yasa aka sa wa ranar yau tarwiya ranar cika buta da ruwa sarki fahad a zamanin shi sai yasa aka yi geophysics yasa a binciki kasar a gano ya za a iya tono ruwa a wurin sai aka gano duk dutsen da yake nan haka kuma yake ƙasa fiye da yadda yake a sama aka ce babu injin da zai fasa shi sai ce aje a yi mai injin da zai fasa shi shi a yi mai injin da zai fasa shi a haƙo mai ruwan wurin yake so a sha ne aka je aka yi mishi injina da suka fasa aka je aka yi bohol a ƙasan mina da arafa da musdalifa sai yasa ba alhajin da zai ce maka ya je mina da musdalifa bai wanka da ruwan ɗumi ba ba dafawa ake ba daga can kasan kasan dutse kuma awa ashirin da 24 ka bude zaka gan shi tar ya zubo amma a zamanin sahabbai babu ko ɗigo guda shi yasa har na abla dan umar yake cewa idza ra'aytumul ma'a fi muna wa ra'aytum akhshabaha qad ala ala jibaliha fantaziru yace duk ran kuka ga ruwa a mina kuma dillan da kuka ga tantunan mina sun shallake duwatsun mina ya ce to duniya ta kusa tashi ku jira saura kaɗan ne wannan zamanin da muke ciki a wancan zamanin za su kafa tantunansu ne in ka zo ba abin da za ka kalla sai me sai duwatsun amma a yanzu fa tantunan kawai ake kallo mun shiga da wani dattijo muna zuwa ya ce nan kaburbuka ne na ce rumfunan da za mu zauna ne <laughs> sannan ba wannan ba kaga waɗannan tantunan ko to wuta ba ta cin su sharifai ne ko an yi gobara su ba sa konewa sharifai ne wuta ba ta cin su saboda gobarar da aka taɓa a lokacin sarki fahad wajen shekara bakwai da ta wuce ko makamantan haka sai ce to yana son aje a yo mishi tantunan da wuta ba ta cin su shi da aka je aka yo sharifan tantuna ka san sharifi an ce wuta ba ta cin an ce na ce ban ce ba ina fata an gane to jama'a kun ji abdullahi dan umar ya ce dillan da kuka ga tantunan nan sun fi duwatsun girma to ku jira tashin gyawa ya ce dillan da kuka ga ruwa a mina to wallahi jama'a yanzu in ka je ka kunna kan famfo ko shawa ko in baka kauce ba sai ta ja maka matsala a kanka da ƙarfi daga can ƙasan ƙasan dutse aka yi wuyarin kun ji aikin da ake da kuɗi jama'a sannan kar ku manta magana da na gaya muku ko 'yan najeriya mu ma sun yi mana irin yadda aka yi din ne sun yi mana mu ma irin yadda muka yi wa liberia ƙasar saudi arabia a zamanin umaru musa 'yar aduwa allah ya gafarta mishi aka je aka zauna da shugabanninmu na kawo muku wannan tarihi kaf na faɗi suna ku je ku nemi kasusuwa na 53 54 zuwa da biyar har zuwa 60 na fiqh usira don na tattauna wannan matsala aka je aka zauna da shugabanninmu aka ce me matsalar wutar lantarki a najeriya aka ce ita kanta wutar ce matsala da injinan da transformomin da injina irin waɗanda suke kanji dam aka ce duk abinci ko abin da zai wadaci najeriya daga zamanin yar aduwa zuwa shekara ɗari a rubuto aka rubuta aka tafi aka je aka kai musu hadda falwaya gaba daya suka baiwa najeriya shi ne umar musa yar ado shi kuma ya fitar da kuɗi nera wuri na guga wuri nera biliyan goma sha ɗaya aka sace kuɗin aka rabe su duka ba a bar ko kwabo ba sannan aka fitar da kayan kayan kuma za su shigo kasar aka yi kwana da su aka je aka sai da su a wata kasar ita kuma hukumar nefa din fa aka zo aka kada mata gwanjo aka siyar da ita a matsayin scrapped saboda mugunta sai aka siyarwa da waɗanda su ne jami'an sayar da ita kuma aka siyar musu da kuɗin da kowane ma'aikacin nefa a yanzu da ke ciki komai ƙanƙantar shi da sai a siyar mai da shiya shi ma yana da kuɗi yana bin nefa kuɗi kuɗin da shi ma zai iya siyan hannun jali saboda an siyar da ita ne a matsayin scraft, wato a matsayin fasashen buhu kaga fasashen buhu baya ɗaukan kaya ba a shimfiɗa shi a kwanta sai dai a cusa shi a kasko a ta da wuta da shi a haka aka sai da hukumar nefa aka sayar da ita da arhatsiya aka cinye biliyan goma sha ɗaya na umar musa yar addu'a waɗanda suka cinye aka kai su kuje prison suka yi kwana ashirin da takwas zuwa da tara sarakunan mu masu alfarma suka je suka karɓo su sannan su kuma waɗannan dukiya fa ba a shigo da su najeriya ba aka yi kwana da su aka je aka sayar da su a wata ƙasar na faɗi wannan a karatuttukan nan din na bayyana muku komai na faɗi sunaye ni ganau ne ba jiyau ba na san mutanen ɗaya bayan ɗayansu duk da aka yi wannan abu da waɗanda aka kai kurkukun da komai kuma aikin ni da hannuna ne typing ɗin shi muka saka shi a intanet daga baya duk suka zo suka janye waɗannan abubuwan aka yi musu komai mu ma ƙananan alhaki da muka yi aiki muna bin 'yan miliyan talatin da wani abu aka cinye aka ƙibiyan <laughs> kai najeriya najeriya allah ya gyara mu mm. to jama'a kun ji allah maɗaukakin sarki gyara al'amuran eh na'am shine hadisin yau sayyidina umar alkawarin cewa ba zai sake karbe ba tunda ya ki karbe a zamanin annabi da abubakar to me ya faru فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر hakimu ya ki karban kuɗi daga umar kuma kuɗin nan right ne ba ba kuɗi ne na kyauta ba irin zamanin abubakar irin zamanin annabi a'a wannan dukiyar gwamnati ce aka ce a raba wa kowa misali ku je ku buga www.globalforum.com www.globalforum.com za ku ga inda ciyaman na efcc wanda ya gabata nuhu ribado yake cewa daga 1960 zuwa 2005 shugabannin najeriya sun sace dala biliyan dala ba naira ba dala biliyan dubu ɗari biyar da masu ƙididdiga suka fitar sai suka ce duk ɗan najeriya a ƙarƙashin wannan kuɗin wanda mun kai miliyan ɗari da hamsin mun mafi suka ce za a iya ba kowa miliyan goma sannan ta ragu kowa miliyan goma malam Muhammadu ya ka samu miliyan goma <laughs> darul hadisi sai dai mu ji ka intanet sai dai <laughs> eh ko kun fahimta jama'a aka ce kowane ɗan Najeriya har wanda aka haifa ana cikin lissafi ana cikin ba da kuɗin sai wacce ta haihu sai a ce miliyan goma tun ba a san sunan shi ba miliyan goma aka ce kuɗin za su ragu waɗanda aka sace ne waɗannan banda waɗanda ake da su ga su nan kai in ka kalli abin da aka yi a kan wutan nefa din nan kawai ya ishe ka ka gane halin da ake ciki sannan ka je ka sake buga www.saharatv.com slash obasanjo ko kuma ka tafi kan youtube youtube www.youtube.com sai ka tafi search bar din sai ka sa obasanjo za ka ga scandal da masaka wadda ta faru a zamanin mulkin Obasanja a nan za ka ji yaran Obasanja ne ga sunan yarabawa ne yaran Obasanja kai tsaye baba ma suke ce mai amma suka ce saboda scandal din nefa ya yasa aka kashe Bola Igi yasa aka kashe wani da wani duk gashi nan video ne nan ba ma text ba ba karanta za ka yi ba za ka saurara ne da turanci tashar talbijin ce akan intanet 'ya'yan yarabawa ne kuma suka yi shutin nata kai tsaye suna magana akan mai gidansu obasanjo to jama'a wannan shine halin da muke ciki a kasar amma duk da haka ka ga mun rayu har muna magana yanzu mun karya kuma mai yiwa ma an jima za mu sake ci insha Allah to mu gode wa Allah kuma mu ci gaba da addu'a Najeriya za ta gyaru amma za ta gyaru ka yi ƙoƙari ka zama ɗaya daga cikin agencies of change na najeriya za ta gyaru amma ka yi ƙoƙari ka zama ɗaya daga cikin waɗanda allah zai aiki da su wajen gyara ƙasar amma fa wannan baya nuna kai ma za ka yi zalunci kai ma sai ka haƙura da zalunci don ba za a yi ja ya faɗo ja ya ɗauka ba shine abin da yake faruwa a irin ƙasashen congo abin da yake faruwa a irin ƙasashen su liberia da sierra leone an kori wani azzalimi ne wani kuma ya dawo ya fi shi zalunci tambaya ita ce ina kudaden da aka karbo a hannun 'ya'ya da zuriyar abacha shine ja ya fado ja ya dauka an ce wani ya sata bayan an karbo kuma sai ya ce to shikenan wani ya eh, dauki kaza dauki kaza to haka bai fi ba to shi can ya sata ba a sani ba kai kuma sai da aka sani tukuna to Allah ya kiyaye sayyidina Umar yana kiran hakimu zo ka karbi kuɗinka. alawansu ne naka ba kyauta ba ce ba ni umar na baka ba gwamnati ce ta yi kudi aka ce kai sunanka ya fito zo ka karba yaki faƙala umar sai umar ya ce ushidukum ya ma'ashar musulmi na ala hakim musulmi ku zama shaida ta dangane da hakim anni a'ridu alaihi haqqahu min hadha fai dukiya ce ta gwamnati gashi ina bashi faya a baya na ki an yi akhudahu ya karba falam yarza hakimun ahadan minan nasi da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya hakimu dama yi alkawari ba zai karbi kyautar kowa ba bayan manzan Allah ko duk da wannan kafa shaida da Umar yake hakimu har ya mutu bai karba ba sarki ya tabbata ga Allah kun ji waɗanda ke faɗe kuma su cika abin da suka faɗa jama'a kun ji wannan bayan wannan sai mu tsaya da kyau mu dubi waɗannan nasoshi jama'a suna nuna kamewa ko ba su nunawa suna nuna hakim ya roƙa annabi ya bashi ya roƙa an bashi ya roƙa an bashi sai annabi ya mai wa'azi to da ya mai wa'azi shikenan sai ya kame sai ce to bayan kai ba na sake karban kyauta ma wurin wani shikenan bai sake karbe ba abubakar ya bashi ya karbe umar ya bashi haƙƙin shi ne amma ya ce ai yayi alkawari ba zai sake karɓe ba haka ake so ka kame jama'a mun fahimta to sa'an nan sai kuma imam al-bukhari sai ya ce babu man a'atahu Allah ko babu man sa'ala nasa takassuran mun yi magana dangane da ina masu neman dukiya masu roƙo masu bara masu tumasanci don tara dukiya je ka samu yan uwanmu hausawa ga sunan turb a Legas suna bara amma an ka taho Zariya ko kano ko sokoto ko katsina za ka ji wannan kuturwar da ke bakin hanya tana da gida biyar ta samu gidaje ta gina da kudin bara da take a Legas, amma kuma ta koma tana ci gaba da bara tana sake tarawa za ta sake siyan gida kaza za ta sake siyan gida kaza ga sunan su ne a makka za ka ga bahaushe ne ya nannaɗa hannun shi haka a cikin riga ya mai shi ta alkyabba yana lilo haka yana tafiya yana ɗange shi za ka gan su ga sunan kamar yadda na faɗi da za ka ga da kaina ne shutin ɗinsu na ɗauki hotonsu a ainihin kyamara ga sunan a wurin jifan shaidan a wurin hawan arafa ga sunan a musdalifa ga sunan a ko'ina a cikin gari suna roƙo an ɗibe su ne an kai su da nufin cewa duk abin da suka tara to suna da rabi ko kuma an ɗibe su ne an kai su cewa in suka biya kuɗin jirgi da guziri da aka ba su, to shikenan za a ba ta fasfot ɗinta shikenan sai ta shiga gari na haka wata in ta shiga gari za ta ci gaba da bara amma wata wallahi karuwanci za ta ci gaba ina faɗin wannan magana wasu abokaina waɗanda yake asalinsa hausawa ne a cikin garin makka suna jin kasusuwan nan suna cewa ba sa jin daɗi to nan asiri ake musu sai da na taɓa sawa wata rana suka taru kusan su arba'in a gidan wani abokina na ce ina da magana da su na ce idan za ku kare bahaushe a garin nan ku kare mutumin kirki na ce amma komo a najeriya da muke tsakiya hausa ba ma kare ɗanyen aikin bahaushe amma duk abin da bahaushe ya sai ku ce za ku je ku tsaya mishi za ku je ku abin nan za ku je ku abin nan akwai inda hausawa suke da gidan giya a cikin makka a cikin garin makka suna da gidan giya burkutu ana burkutu ana sha akwai gidan karuwai akwai 'yan daudu akwai kawalai wannan a cikin garin Makka ake magana in aka taho jidda ko wannan ba ta da bambanci da ita da sakwata ko katsina ko zaria duk shigantakar da ake ana yi a jidda amma nan ana magana a cikin garin makka za ka je ka samu suna yi sannan da yawanci 'ya'yan sai suke karatu a abin da za su yi sai su dako sai gadi sai abubuwa na kaskanci a daidai lokacin da 'yan sudan bakaken fata in suka haifi 'ya'yansu a makka gwamnatin saudiya za ta ba su dama su yi sakandare na'am duk wanda ya haifi dan shi a makka ko ya je yana da takardar izinin zama gwamnatin saudiya za ta ɗauki nauyin karatun dan shi tun daga nursery primary har secondary school kyauta ba za a karɓi komai ba matukar uban shi yana biyan harajin da aka ɗora mishi na ikama zaman shi to amma ba zai jami'a ba sai dai ya yi ta kuɗi to 'yan sudan sai su yi dabara sai turo ɗan shi sudan in ɗan ya zo ya karatu in ya koma kuma sai gwamnatin saudiya sai ta bashi aiki babba a mutunta shi sai a ce saboda shi yana jin larabci irin na 'yan ƙasa ya san al'adunsu don haka aka ɗauke shi likita ko injiniya sai kuga ya samu babban mukami na gabatarwa da 'yan uwana hausa mutanen maka wannan amma ina abin da suke gani kawai abin da wani ya miƙe sai ce mun to ku ce su fidda kuɗi su gyara ƙasa tukuna sannan mu zo ina muka zuwa mu sha wahala na ce sudan babu wahala nijar babu wahala duk akwai amma suna turo 'ya'yansu su zo su yi sai kuma su koma kuma ku turo ice a ina muka je mu sha wahala to su zauna yanzu gashi nan duk anguwannin nasu gwamnati ta ba da doka gaba ɗaya a kore su a rushe anguwannin sai mu gani da za su zauna rayuwa ba za ta yiwu ba jama'a a ce ana jiran sai an yanka hadaya ko kuma wasu alhazai sun zo sannan ko kuma za ku rayu a jikinsu a sadaka to sa'an nan sai mu dubi yaya rayuwarmu take kyanan yanzu akwai mutanen da su kuma za ka gansu ba almajirai ba ne maroƙa ne su kuma smart maroƙa su ba zuwa suke wai su tsaya suna ta roƙo a gidan suna ko biki ba a'a za su shiryo ne da manya-manyan riguna da mota ta alfarma sai su zo gidanka sai su ce suna sallama da kai kana fitowa sai a gaishe ka a ce kawai an zo maka fatan alheri ne idan ka fahimta ka ƙi ka fahimta ko kuma tun farko baka fahimci waɗannan maroƙa ba ne in ka juya ba ka tafi sai dai akwai magana da Allah wallahi su sun zo daga anguwa kaza ne ko daga gari kaza ne da Allah abin da suke so shine da Allah suna so a ba su kaza a ba su kaza sai ka dubi rigunan jikinsu sai ka dubi irin motar da suka zo da ita to wannan nema ne na bara da bambadanci da tumasanci ta kasuran haramun ne a musulunci haka yan uwa musulmi ku san wannan haramun ne kai bara ko roƙo don neman tara dukiya haramun ne bai halatta ba shine imam al-bukhari ya ce babu man sa'ala annasa takassuran ina matsayin wanda ya nemi mutane su bashi kuɗi domin kawai yana son ya tara dukiya an fahimta jama'a waɗannan mata da kake ganin su suna yawo a cikin garin makka ka ganta tana yawo da yara tana bara wuri-wuri da ba ka taho nan garinsu sai ka ji an ce tana da gidaje uku sai ka ji ta zo ta kashe auren kanwarta an sai da kayan ɗaki an biya mata tikiti an tafi da ita barna iri-iri babu wadda ba a yi to waɗannan abubuwa jama'a haramun ne إمام البخاري سيتي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ku ji magana da annabi ya faɗi game da mutanen da suke bara ko roƙo ko bambaɗanci da tumasanci annabi ya ce ma ya zalun rajulu yas'alun nasa hatta ya atiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahamin mutum ba zai gushe ba yana ta roƙon mutane yana ta tambaya yana ta bara ashe naman fuskar shi yana ta kwakulewa yana raguwa naman fuskar shi yana ta zarewa yana fita har ya je ranar alkiyama in ya tashi sai ya buga abin ya bayyana mishi a gaske sai ga fuskar shi ta zama ƙwarangwal gaba ɗaya babu nama domin nama cikon mutunci ne na fuska to in aka ce babu shi to babu mutunci to in aka waye gari haka fuskar ka take a ranar alkiyama wuta zaka don alama ce ta yan wuta wannan ta haka jama'a musulmi kun ji wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasu to duk da waɗannan bayanai ina so in karkare bayanan nan nawa da cewa ka sani da cewa ya kai dan uwa musulmi idan har dukiya ce Allah ya kwararo maka ita ba cas ba as baka roƙa ba baka bayyana buƙatar ka ba baka tambaya ba kawai aka kawo aka baka to shari'ar musulunci ta umarce ka da ka karba anan shine imam al-bukhari ce babun ko babu man a'tahu Allahu shay'an min ghairi mas'alatin mutumin da Allah ya bashi wani abu ba tare da ya roƙa ba wala ishrafi nafsin bai kwallafa rai ba kaka kwallafa ranka ya kawo ayar da Allah yake cewa wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum masu kuɗi su sani da cewa Allah ya wajabta haƙƙi a cikin dukiyarsu ga wanda ya roƙa da kuma wanda ya kame bai roƙa ba kenan wannan aya har yanzu kenan tana nuna mana ashe ba dukkanin roƙo ne haramun ba ba dukkanin bara ce haramun ba haka abin yake to shine abin da ya sa muka ware wata tattaunawa da zami mu ji wani irin hali ne zaka shiga a cikin addini wanda zai halatta maka ka iya roƙon mutane ko ka ainihin tambayi mutane saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa dukiyar masu dukiya su rinka fitarwa ga waɗanda suke roƙo da kuma waɗanda suka kame ba sa roƙo amma an fahimci suna da bukata sannan sai bukhari ya ce haddathana yahya ibn bukairin na laythu an yunus an zuhri an Salimin an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala sami'tu umar yaqulu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'tini al-ata'a fa aqulu a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni bari ku ji abdullahi dan umar da ya kwankwaɗi irin wannan tarbiyyar manzan Allah sai ya ɗibi dukiya sai ya bashi a matsayin kyauta sai ibn umar sai ya ce wa manzan Allah ya manzan Allah ka dubi wanda ya fi ni bukata ka bashi umar umar manzan Allah ya ɗibi dukiya ya bashi kyauta sai umar sai ya ce ya manzan Allah dubi wa ya fi ni bukata ka bashi faƙala sai manzan Allah ya ce khudhu ka karba ba ruwanka da wanda ya fi ka bukata kai Allah ya ba karbi kawai manzon Allah ya ce idza ja'aka min hadha mali shay'un kaga wannan dukiya idan abu ya zo maka daga cikinta wa anta ghairu mushrifin baka ƙwallafa ranka ba wala sa'ilin baka roƙa ba fa khudhu ka karba kana zaune sai wani ya ce maka ungo kar kai kara karbi baka kwalla rai ba baka ma san da zai baka ba sai kawai baka karbi wa ma la manzon Allah ya ce in kuwa ba haka ba fala tutbi'ahu nafsaka kar ka sake ka kallafa ranka ka sa zuciya in an baka ka ji daɗi in ba a baka ba ka koma kana faɗin baƙaƙen maganganu jama'a kun ji waɗannan hadisai da babuka waɗanda dukkaninsu na karanto mana su daga cikin littafin ainihin sahih bukhari ne da ƙarshe nake fatan zan cike ainihin wannan wa'azi nawa da waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suna nan cikin ainihin littafin musnadul imam ahmad da sunan abi dauda da ibnu maja da hakim kamar yadda ainihin al'imamin nasa'i ya ruwaito wasu daga cikinsu gaba ɗayan waɗannan hadisan ka je ka duba su a cikin bulogul maram a cikin kitabun zaka a babu kasmin sadaqat manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi na farko da zan karanto mana wanda ainihin sahabi abu sa'idin al-khudri ya ruwaito manzo Allah yake cewa la tahillu sadaqatu li ghaniyin sadaka bata halatta ga mawadaci ba illa li khamsatin sai nau'i biyar na mawadata dukkan wanda yake da wadata to haramun ne ya ci sadaka sai ɗayan mutum biyar na farko li amilin alaiha wanda aka saka shi a matsayin hukumar tara zakka zakka ta farilla ko zakka da kai to za a iya cirewa daga ciki a bashi abin da Allah ya ce a bashi kun ga mawadaci ne kenan ana iya ɗaukar mawadaci a sanya shi a hukumar tara zakka ko dan ya iya aiki ko dan yana da amana ko dan ya san sirrin masu kuɗi kun san masu kuɗi wata duniya ce daban kai in ba mai kuɗi bane ko ba za su yarda su buɗa maka ba misali lokacin da ake seniority kuna jin dan form 1 ya isa je zauna cikin yan form 5 baka ka mutu haka siddan ma ba a ganka ba kawai wani zai tsaya a wata kwana ya ce wani shege ya zo wani shegen kawai sai ka ga ka rugo da gudu ka zo ka yi sujuda a gaban shi saboda in ya ganka kana kusa ya kira ka wani shege baka zo ba to ka shiga uku balle ka zo suna zaune ka zauna to haka masu kuɗi suke masu kuɗi wata duniya ce wadda in kai ba mai kuɗi ba ne ko ba za su yadda ka san su ba balle ka san me suke balle ka san sirrinsu to idan aka gano haka to sai a ɗauki ɗaya daga cikinsu wanda aka san ya san addini ya iya aikin tara zakka sai ainihin saka shi cikin hukumar zakka wannan na kawo muku daga cikin dalilan da zai iya halatta mai wadata misali za a iya yi wa a samu wasu dalilan Don aka fitar ko daga cikin haƙƙin da Allah ya ce a bashi a ƙur'ani to za a bashi ka a ce a ah, to wani kai da mawadaci ne ka haƙura mana a kuɗi ba ku bashi kun ji na farko kenan cikin biyar Auren rajulin ishtaraha bi malihi ko kuma an ɗauki sadaka an ba wani talaka an ba shi sadaka golf talaka ne shi kuma sai ce gaskiya shi baya son mota gida yake so sai ya kawo maka kai mai kuɗi sai ka sai wannan golf ɗin kaga sadaka ce to yanzu kana amfani da sadaka ne ba a matsayin sadaka ba a matsayin kasiya ne amma dai sadaka ce ka ji hanya ta biyu da mai kuɗi ko mai wadata zai iya amfani da sadaka au gharimin ko kuma mawadaci ne mawadaci ne a garinsu mawadaci ne a da <clears throat> mawadaci ne a jiya yau sai aka tamfasa wata asara misali duk kudin shi suna banki sai aka ce bankin ya yi liquidating bankin ya rushe an rufe bankin kun san aka rufe banki ba a mai maka da kotaro to kuma kudinka duk suna bankin ko ka zuba kudin za a yi kasuwanci ranar juma'a ranar laraba za ka tafi kano za ka ɗibi kudin ka je kai siyayya ranar litinin sai cbn sai ta rufe bankin shikenan waɗannan kudin da kasa za ka ɗauke su a kano nan da kwana uku sun tafi kuma su kenan maka ɗaka da waje to kaga me mutane ke kallon ka mawadaci amma a hakika a wannan lokaci ya halatta a ɗibi sadaka ko zakka a baka au ghazin fi sabilillah ko kuma mawadaci ne sai ya shiga cikin masu jihadi to za a iya dafa abinci za a iya kawo sadaka da duk abin da ake na ainihin zakka da sadaka da ake masu jihadi duk za a iya mishi au miskinin tusuddiqa alaihi minha ko kuma talaka aka ɗauka aka bashi sadaka fa'ahada min hali gani sai ya ɗauka ya baiwa mawadaci kamar yadda barira baiwa ce a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi kuma a matsayin darajar da Allah ya bashi za mu zo mu ji suna daga cikin nau'ukan waɗanda bai halatta su ci sadaka ba su ne nake lissafowa yanzu annabi da shi da zurriyar shi ba sa cin sadaka to sai ya shigo cikin gida sai aka kawo mishi waina da miya amma ya wuce ga tukunya guda ana ɓararraka nama, sai zo ya sami su aisha matan gidan nan me yasa kuke min haka an wuce nama tukunya guda ana farfesu amma a zubo min waina da miya kawai sai manzo Allah aisha ta ce ai naman na barira ne aka bata sadaka kai kuma baka cin sadaka yace kwarai amma ina cin kyauta eh to ita an bata sadaka ni kuma ta bani kyauta ki da Allah je kiki zubo min nama da Allah eh mana kawai zaki min wayo ki mun fatawa da kaina tafi ki zubo min nama kawai ni kyauta zan ci ita kuma sadaka aka bata to kenan da wannan ne malamai suka ce kaga inda dukiya take dukiya ba stagnant ce tana kwana ita an bata sadaka to kai kuma za ta iya baka kyauta to da wannan in karuwa ta zo ta sai abinci a wurinka za ka siyar mata za ka siyar mata saboda bai da alaka da karuwancinta amma da karuwa ce ta zo ta same ka kai tela ta ce matsanan rage nan to ba za ka yi ba tun yana da alaka ko an fahimta jama'a karuwa ce sai ta zo sai ta ce za ta sai ubanta gida shi uban ne yanzu ake maganar rashin halacin ya karba amma yanzu kai da kake da filifa ba ruwanka da cewa dukiyarta ta karuwanci ce ta karuwanci ce haramun ce gare ta ta karuwanci ce haramun ne ta baka kyauta amma ta zo ta yi sayayya abin da ya halatta fa ya halatta ka sayar mata saboda haka dukiya in ta yi kwana ta bullo a haramun to tana iya komawa kuma sai ta zama halal amma ba a kowane hali ba ku kiyaye a wasu halaye ne don haka ka ga gashi talaka ne aka ɗauka aka ba sadaka shi kuma sai ya ɗauka ya baka kyauta kai mawadaci to shi kuma mai wadata ana ba shi kyauta saboda ita kyauta ba ta nuna talaucin mutum kyauta tana nuna girmamawa ne ga wanda aka ba wannan hadisi ahmad da abu dauda da ibn majah suka ruwaito shi hadisi ne sahihi na biyu wannan hadisin ainihin abid uh, ubaidullahi dan adi dan khiyar sahabi ne yace anna rajulaini haddathahu afwan tabi'i ne yace wasu mutane guda biyu suka bashi labari cikin sahabbai suka ce annahuma ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sun je wurin manzon Allah yas'alani hu an yas'alanihi ani sadaqa suka je suka ce ya manzon Allah a dibi sadaka a bamu fa qallaba fihi basar annabi ya daga ido ya dube su ya ga kai fara'ahuma jaldaini sai gansu haɗaɗɗun ƙarti ne ya ga wannan murɗaɗɗen ƙato ne ya ga wancan ma haɗaɗɗe ne ga jijiyoyi nan na hararar juna nabi ya ɗaga kai kalle su faƙala sai ya ce to in shi ito ma wala hadda fihi ma fi hali ganiyin in kun so in ɗiba in baku in baku amma dai haramun ce domin ita sadaka bata halatta ga mawadaci ba wala liqawiyil muktasibin hakanan mai ƙarfi wanda zai iya nema to kai ka dubi wani maroƙin jama'a idan ya kururuwa a gidan suna sai ka ji hanta cikin kana motsawa an fahimci wannan da kyau dafa dukan aka kawo ta suna ta mutum takwas yake ci shi kadai ƙato ne malam ko kun fahimta jama'a in ya ce ashe don rubuku jama'a saka ji gabanka ya faɗi ko kun fahimta jama'a to yanzu sasareren ƙato irin wannan zai zo ya tsuguna gabanka don ya ganka kai ustazu ne wai zai maka wayo sai ce maka allazi wahidin kun san ku ustazai ne ba a yi muku roƙo allazi wahidin dan dauki ka bani ko dan yaya dan Allah da Allah ustaz ko dan yaya da Allah ustaz Allah ina fata an gane wannan hadisi hadisi ne sahihi al-imamu ahmad shi ma ya ruwaito shi da abu dauda kun ji sahabbai ne suka zo karti guda biyu haɗaɗɗu suka ce a ɗiba a bamu ya manzan Allah manzan Allah ya daga kai kalle sai ce to in kun so in baku in baku amma dai haram ne domin ba ta halatta ga mai wadata ba ko kuma mai karfin nema to dan girman Allah kai ka je Abuja duk da yadda yan rufa'i ya fasa su har yanzu suna nan je ka area je ka area 3 ka je ka samu mace gwarjejiyar mace bata wuce shekara talatin ko 28 ba ta je ta samu wani junction kawai ta zauna ta yi wani haka da kanta wallahi ƙarya kike yi duk wanda ya kalle ki ya san ki lafiyayya ce tafi cikin republic tafi mr biggs ka je ka ga sarkaceciyar bafulatana ba ta wuce shekara 22 ba da ɗanyen goyo ta zo ta tsaya kana fakin da motar ka za ta ci abinci sai ta taho maka to ba nan ba da watan azumi matan aure ne suke fitowa daga anguwanni irin tudun jikun muciya kaji daurawa sai ka gansu wajen su hamsin sai su je sai su taru a gidan wani mai arziki karfe shida na asuba sun taru suna damba da juna zai fito wai zai rarraba musu shinkafa kofi biyu ko zai rarraba musu atamfa in kuka je kuka ji irin wannan wa'azin da ne a garin rigacikun da na faɗi ɗazu wani ya zo da kwamfuta ipad yana nuna mana gashi a wannan ranar da muke wa'azin a nan rigacikun sun tsallako titi za su shigo cikin rigacikun mota ta nike wata daga cikinsu matan aure ne masu ƙarfin jiki me suke gaya wa mazajen za su je nema ina suke shiga GRA suke shiga da anguwanni na masu kuɗi da gidajen 'yan boko da makamantansu to kai idan da sharrin ya tsaya ga wannan ko to wallahi ya yi kyau jama'a bara a cikin anguwannin nan namu rahotannin da muka samu shine akwai wanda zai fito ya rarraba musu din amma a ciki ya aje yaran shi waɗanda su ba rabo suke ba suna tsuntsunto cikin matayen ne wacce ce aka ganta wannan lafiyayya ce sai a ce ku ku saurara ku ku saurara ku ku saurara bayan an gama raba musu sai a yi ƙoƙarin samar da alaƙa tsakaninta da mai gidan to sauran abin da zai biyo baya kuma fa haddis bila haraj fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una matan aure ne sun baro mazajensu a nan cikin tudun jiko wasu daga cikaji wasu daga muciya wasu daga tsugugi wasu daga sabon gari wasu daga anguwar fulani ga sunan sun zo sun taru kuna kwance irin bacci mai daɗi na karfe shida bayan kun yi saho kun yi sallah asuba sai ka ji sun wuce ta bayan wundanka ka ce yaƙi ake yi in kalle ko sai ka gansu wajen su tamanin suna tafe matan aure ne za su tafi bara za su tafi roƙo za su tafi bambadanci za su tafi tumasanci hakanan wasu mutane uku suka rinka yawo unguwannin nan namu jama'a kana zaune kawai karfe shida kana baccin hutawa ranar asabar lahadi sai a buga maka kofa sai a ce wasu mutane suna sallama kana fitowa sai su faɗi kasa. alhaji wala mun zo neman na masara ne shine wata ran ce kai bawan Allah e ba abin da kake nema sai na masara sai ce to ai masara ne ke wahalar da mu na ce kai baka da sana'a goma na bashi tun da dai kana da sana'a to bari a raya ka akan sana'ar ka. na'am idan aka gane mutum yana da sana'a sana'a ta karye ana gina shi jama'a wannan ba haramun ba ne domin musulunci addini ne da ke son a haɓaka mutane a raya mutane kaga ya je ya kashe kuɗin wannan shekaran jiya ne jama'a ba fa wata kaza shekaran jiya muna zaune a kofar wani shago a GRA mun je siyayya ana fito mana da kayan